بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يوم جمعة ashirin da biyu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da da daidai da wato ranar goma ga watan takwas na shekara ta dubu da sha biyu ta miladiya a za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani a cikin wannan wata mai albarka yau za mu tashi suratul araf insha Allah wannan sura sura ce makiya wadda aka saukar da ita a makka a wadda a ayoyinta a bisa mushafin a madina da kufa 206 a bisa kuma musafin ahal sham ta kai 207 wajen saɓani wajen kirga wata ayar a matsayin aya tsakanin wato rubutun wato tsakanin riwayar kira'o'in ɗaya daga wato waɗannan garuruwa sunanta al'araf wato su ne wato bango wanda yake ya tsaya wanda ya sha maki tsakanin wuta da aljanna haka aka ambaci wannan sura da al'araf a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tun a zamanin annabi alaihi wasallam alaihi da sahabbai domin an ruwaito daga hadisin zaid ibn sabit ya ce ma marwan ibn al-hakam lokacin shine gwamna a madina a yake ce masa a me yasa mali araka taqra'u fil maghrib bi qisari suwar me yasa kake naga kana karanta kananan surori a sallan magriba wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يقرأ فيها بأطول bi بأطول الطولين alhali na ga annab sallallahu alaihi sallam yana karantawa a sallan magariba da mafi tsawon surorin nan guda biyu masu tsawo to fassara waɗannan surori guda biyu masu tsawo shine yazo a hadisin Aisha ummul mu'minin wanda Imam an-Nasa'i ya ruwaito cewa tace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi salati al-maghrib bi surati al-a'raf farraqaha fi rak'atayn yayi sallar magriba da suratul a'raf ya raba ta kashi biyu ya raba ta biyu kuma kun san suratul a'raf a bisa tartibin a kashe-kashen alkur'ani izifi biyu da rabi ce saboda in yi raba ta biyu wato izgi ɗaya da kwata izgi ɗaya da rubu'i ɗaya kenan a kowace raka <clears throat> ambatan a araf ya zo a cikin surar inda Allah ta'ala yake cewa huma hijabun wa alal a'rafi rijal kamar yadda ambatan a cikin suratul hadid ya zo da cewa faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'adab ba inda aka ambaci al-a'raf sai a wannan sura ba inda ambaton araf ya zo sai a cikin wannan sura a cikin dukkan surori 114 na alkur'ani babu saɓani akan cewa sura ce makiya kamar yadda muka ambata wanda yake shine zahirin riwayar da aka rawaito daga abdullahi dan abbas da abdullahi ibn zubair waɗansu sun ce akwai waɗansu daga cikin ayoyinta da aka saukar a madina kamar yadda aka rawaito daga katada wanda haka zalika an ruwaito daga muqatil ibn hayyan daga cikin malaman tafsiri ta yiwu an ce wannan duga baki ɗayanta a makka suka sauka amma aka sake maimaita saukarta a cikin saukarta waɗansu ayoyinta a cikin makka wanda irin wannan yana faruwa a cikin surorin alkur'ani tana daga cikin surorin alkur'ani guda bakwai masu tsawo wadda aka sanya su a farkon alkur'ani su ne albakara da ali imran da annisa da alma'ida da Al-An'am da ita al'araf da kuma suratul bara'a su ne a tiwal wato surori guda takwas guda bakwai waɗanda suka fi dukkan surorin alkur'ani tsawo waɗanda aka kaddamar da surorin makka sannan aka ambaci na madina aka ambatar da surorin makka su ne bakara da ali imran da nisa'i da ma'ida sannan aka ambaci kuma na makka su ne al'an'am da al'ara. a ayoyinta kamar yadda muka ambata shida a cikin idayar ahalul madina da ahalul kufa wajen ahalul sham da ahalul basra kuma suka ce 205 abubuwan da ta kunsa shine bayanin tauhidi da kuma bayanin a yadda ƙarshen mabiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za su kasance a aljanna kuma 'yan wuta za su kasance a wuta da yadda halin 'yan wuta zai kasance na fatan su ma a ba su wani ɗan sauƙi daga ni'imar da 'yan aljanna suka samu sannan kuma ta bayyana siffar tauhidi ta Allah jalla wa'ala sannan aka ambaci wato annabawa da yadda suka sha gwagwarmaya da mutanensu wajen kiransu zuwa ga tauhidi da yadda kowaɗanne daga cikin mutanen annabawa suka karyata kuma Allah ya tsirar da annabawa da muminai ya kuma halaka waɗanda suke sun kafirce ma annabawa sannan ta bayani mai tsawo a kan kisar annabi Musa da bani Isra'il tun farkon aiko shi ya zuwa ga Fir'auna har yadda aka tsirar da bani Isra'il daga Fir'auna da kuma yadda Allah ya musu jarabawa bayan ya tsirar da su da kuma yadda annabi Musa Allah ta'ala ya bashi a taura da kuma yadda mutanensa suka fanɗare hanya bayan shi sannan surar ta a ƙare da ambaton tauhidi da kuma raddi kan shirkan masu shirka da nuna kan cewa gumakansu ba sa amfana musu da komai sannan ayat ta rufe da wato wajabcin sauraron karatun alkur'ani da yin shiru da nutsuwa yayin da ake karatunsa da kuma yabon mala'iku a kan yadda su suke yi tare da alkur'ani ce waɗanda suke wajen eh, waɗanda suke wajen ubangijinka su ba sa girman kai yayin da suka ji ayoyin Allah yayin da suka ji alkur'ani suna yin tasbihi ne ga Allah kuma suna yin sujada a gare shi wanda ake yin sujada yayin da aka karanta ayar ƙarshe ta wannan sura wannan sujada tana daga cikin sujadar da dukkan malamai suka yi ittifaqi akan yin sujada a wannan wajen dukkan al'a'imma al'arba'a abu hanifa da malik da shafi'i da ahmad sun haɗu akan yin sujada a ayar ƙarshe ta wannan sura mai albarka saboda haka za mu shiga cikin karatun rasan da irinillah allah ya ba mu fahimta بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون الله يأتي ألف لام ميم صاد aka buɗe wannan sura da waɗannan haruffa guda hudu wanda suke cikin daga cikin alhuruful muqaffa'a haruffa waɗanda suke wato ware ba za ka karanta kalma da su baka ce alama wato fa ba za ka faɗa haka ba sai dai ka faɗi kowane harafi da sunansa shine almuqaffa ka yanke shi ka faɗe shi da sunansa ba a rubuta shi da alif wato a sa alif lam fa sannan a ce lam a sa la da alif da mim haka dai ba a rubuta shi a haka ba da sunayen haruffan bal aka sanya harufa don haka yake a cikin mushaful usmani haka sahabbai suka rubuta shi a zamanin lokacin da aka rubuta alkur'ani a zamanin sayyidina abubakar da zamanin sayyidina usman kuma suna kawo abin da yake an rubuta shi ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yayin ikrarin a waɗannan kamar yadda ya gabata waɗannan haruffa Allah ne kaɗai ya san ma'anarsu tafsirin su bai zo ba a cikin alkur'ani tafsirin su bai zo ba daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai ba su tambaye shi ba kuma don haka bai amsa ba shi da kansa bai faɗa ba kuma ba a tambaye shi ya faɗa ba saboda haka babu wanda ya san ma'anar waɗannan haruffa sai Allah jalla wa'ala amma malamai sun yi ittifaki akan cewar hikimar ambatansu a farkon surori shine wato a matsayin ta'ajizi ne wato a wato nuna ƙarshen ƙaryar waɗanda suke inkarin alƙur'ani ne suke riyawa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine yayi ta'alif shine yayi sa to shine sai a bude da haruffa na larabci a ce da waɗannan haruffa da su da makamantansu da su ne aka haɗa wannan magana ta alƙur'ani to haruffan suna wajen ku kuma ku har haɗa ku kawo sura kamar wannan ku har hada ku kawo sura kamar wannan saboda haka koyaushe aka yi wannan kamar tafkiri ne ake musu tunatar da su ne ake yi ga wannan wato ƙalubale, da Allah ta'ala ya musu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli koyaushe aka ambaci wa'annan huruful muqatta shi yasa zaka ga a kusan dukkan surorin da aka da aka bude da waɗannan da aka bude da waɗannan al muqatta'a to za ka ga abin da zai biyo baya shine ambaton alkur'ani don nuna kan cewa wato waɗannan dalili ne na wato don nuna cewa alkur'anin nan mu'ujiza ne ma'anar mu'ujiza ya gagaru wani ya kawo kamarsa kuma dalili ne na gaskiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin abin da zai nuna maka cewa alkur'ani mu'ujiza ne shine ai kaga ga hadisai nan an ruwaito kuma waɗansu hadisan tabbas riwaya bil ma'ana bai shige su ba da lafazin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam riwaya da ma'ana bai shige shi ba saboda da aka karanta da aka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisin kamar addu'o'i da suka zo addu'a da yake hadisin bara'u ibn azib a cikin sahihain na cewa addu'a da mutum zai yayin da ya zo kwanciya in kai alwala kai wannan addu'ar idan ka mutu zaka mutu a cikin fitra a cikin addini batutar ya faɗa masa اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة منك إلا إليك لا ملجأ ولا منجا منك رغبة ورهبة منك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت البراء سيتي وبرسولك الذي أرسلت سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي مثلا لا وبنبيك الذي أرسلت wanda ya nuna cewa kenan wannan hadisin riwaya bil ma'ana bai shige shi ba dan ya yi shi riwaya bil ma'ana ya canza wajen ar-rasul ya mayar da yawan canza wajen annabiyu ya mayar da shi ar-rasul sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a ka koma da yanda yake da wanda yana kan cewa wannan an yi riwaya sa da lafazi ne to da haka akwai hadisai da aka ruwaito na lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam amma waɗannan riwayoyi ba su yi kama da alkur'ani ba yanzu kaga alkur'ani ba waƙa ba ne ba shi'ir ba ne an san yadda zuban shi'ir yake saboda ka zuban shi'ir za ka iya yin wakensa dukkan waka da aka yi dukkan lafuzza da aka ɗashe shi ya shi'ir za ka iya wake shi amma alƙur'ani ana wake shi bayan ko ba shi'ir ba ne har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minna man lam yatazanna bil qur'an yanzu yanda ake yanzu in ka ji qurra'u suna yin sa suna karatun sa da murya kyakkyawa da waka hmm, zaka ji wato babu waka da ta yi babu waka da ta dadi daɗi irin wannan to amma kuma gashi ba waka bane ba na ba ba zuban waka bane ba zuban shi'ir bane to amma alqur'an amma hadisi zaka iya wake shi kamar yadda ake karatun alqur'ani zaka iya tilawar hadisi yadda ake tilawar alqur'ani a ka dauki dai wanda daga cikin hadisai ka dauka ka gani inna mal amalu bin niyyat ko kuma wannan ka gani zaka iya masa nazma kamar yadda ake alqur'ani to kaga bambancin kenan to domin shi hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam duk da wahayi ne amma ba mu'jiz ba mu'jiz bane shi kalubale bai zo a cikin hadisi ba ijazin ya zo ne a cikin alkur'ani to shahid a shahid shine cewa waɗannan haruffa suna yin ishara ne ga wato mu'jizar alkur'ani mai tsarki da kan cewar ya gagari wani ya zo da kamarsa kuma shi yasa alfusaha'u wato masu fasaha masu balaga daga cikin larabawa ba su gwada ba kamar yadda muke ta ambata Allah ya ce kitabun unzila ilaika littafi wanda aka saukar da shi ya zuwa gare ka fala yakun fi sadrika harajun minhu dan haka kada wani kunci ya kasance a cikin ƙirjinka daga alqur'anin wato daga karyatawar da makaryata suke karyata alqur'ani litunzira bihi an saukar da wannan wato ana rataya shi da unzila ilaika an saukar da shi gare ka litunzira bihi dan kayi gargadi da shi wa zikra lil mu'minin dan kuma ya zamanto wa'azi ga muminai an yi wannan aka ce kitabun ba a ce haza kitabun ba ko ba ce alkitabu ba aka kawo na kira ko mun san a ka'idar larabci ba a fara magana da na kira hmm. wala ya juzu libtida bin nakira kira malam tufidka inda zaidin namira wa alfatan fikum fama khillun lana ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقت ما لم يقل وتباء ابتدائي دنكرة ما لم تفيد متصور بتباد وتفائدة با تو أنا تباد فائدة سبو دا أكتي كتاب wannan tankirin littanwi li bayanin nau wato wannan littafi ne na nau'in littattafai na Allah saboda sun san akwai littafan Allah to wannan shi ma nau'i ne na waɗannan littattafan wato kitabun littafi na nau'in littattafan Allah saboda haka na kirar anan ta ba da fa'ida domin an bakanta a haka da na kiran ya sifanta ta da abin da yake ya riga ya gabata na sanin na littattafai da Allah ta'ala ya saukar waɗansu kuma suka ce a'a an sifanta wannan na kiran ne aka ce kitabun unzila ilaika littafi wanda aka saukar da shi ya zuwa gare ka saboda haka wanda aka saukar da shi ya zuwa gare ka shi ya wato sifanta wannan littafin cewa ba kowane littafi bane a littafi ne da aka saukar da shi ya zuwa gare ka ma'anar ta farko ta fi balaga domin tana nuni ya zuwa ga attanwe sai ya zamanto unzila ilaika ya zamanto shine labari littafi daga jinsin littattafai na Allah unzila ilaika an saukar da shi ya zuwa gare ka saboda haka wannan hukunci ne hukunci ne da yake tabbatar da cewa alkur'ani wato saukar da shi aka yi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wane ne ya saukar da shi Allah ne don haka ma ba a ambace shi ba sai aka kawo shi da sigal mabni lil majhul wato wanda Allah ya saukar da aka saukar da shi zuwa gare ka waye mai saukowar Allah saboda haka wannan yayi bayanin hukunci don haka ya kore cewa alkur'ani yin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko kuma waɗansu ne suke zuwa suna gaya masa kamar yadda bokaye aljanu suke zuwa suke musu magana tunda Allah ta'ala ba zai yiwu ba alqur'ani wama kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah ba zai yiwu wannan alqur'anin a gido shi daga wajen wani ba Allah ba Allah ya ce kuma wama tanazzalat bihi shayatin ba shaydanu ne ba aljanu ne suka saukar da shi ba wama yanbaghi lahum wama yastati'un bai dace da aljanu ba ko ba za su iya ba ta yaya aljanu su faɗi wannan bayan suna ƙarya kan nan su kuma su ce ai gaskiya shine Allah ta'ala ya ambace su ga irin sufar sanan a hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin ba ku labarin waɗanda shaidanu suke saukar da irin nasu wahayin ya zuwa gare su tanazzalu ala kulli a atim suna sauka akan dukkan mai tsananin ƙarya mai tsananin laifi kuma ku duba ku gani ba haka suke ba wa shu'ara yattabi'u da kuma sha'irai yattabi'uhum al-ghawun da wawaye suke bin su alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa alladhina illa alladhina amanu wa amilus salihati wa dhakaru Allah katira sha'irai haka take babu makaryaci irin irin mawaki saboda zai yanka ya faɗa dan yana yabo ya zama to wanda yake yabansa ya burge shi in yana zargi ya wuce iyaka wajen zargi ba wai dan haka waqi'ul amri yake ba a'a dan ya faranta ran wanda yake yin waƙar domin sa wannan ɗabi'ar duk mawaƙa ce in ma akwai mawaƙi a nan wajen zai tabbatar da wannan to sannan Allah ya ce kada ya yi ma'annar sallallahu alaihi wasallam tasliya da kan cewa kada wani kunci ya kasance a cikin zuciyarsa daga karyatawar da wato waɗanda suke ƙaryata alƙur'ani suke yi domin wato alƙur'ani bai zo domin ya zamanto matsi da da da tsanani ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah ta'ala ya ce faha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba mu saukar da alqur'ani gare ka ba domin ka zamanto mara arziki yana daga cikin shakawa ya zamanto kana cikin takura da alqur'ani to Allah bai saukar da alqur'ani gare ka domin haka ba ya saukar da shi ne litun zira bihi dan kai gargadi da shi ba a faɗi wanda zai gargadi da shi ba domin a yi ta'amini domin alqur'ani gargadin da yake ba kawai kafire yake magargadi ba tunda Allah ta'ala ya ce wa anzir ya hafu yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim kai gargadi da alqur'ani ga waɗanda suke jin tsoron za a tayar da su zuwa ga ubangijinsu su wane ne waɗannan muminai ne wa birin nasa yawma ya'tihimul azab kai gargadi ga mutane saboda ka ga ya nuna kan cewa gargadin ga kowa da kowa ne da mushrikai da waɗanda ba mushrikai ba shi ta sai aka ce litunzira bihi ba a faɗi waɗanda za ka yi inzarin ba domin ya yi ta'amini ya gami kowa da kowa kowa Alƙur'ani gargaɗi ne a gare shi kafiri Alƙur'ani gargaɗi ne a gare shi mumini ma Alƙur'ani gargaɗi ne a gare shi mumini yana amfana da gargadin da ke cikin Alƙur'ani al-inzar kuma kamar yadda muka ambata shi ne wato a umarni wanda yake tare da shi akwai tsoratarwa kamar yadda sukan yi su ce sabbahkum masaku wayewar garinku ku ji wato ku kiyayi abinda zai zo muku da safe ku kiyayi abinda zai zo muku da yamma ga mayaka nan su zo za su kawo muku hari su karshe su kashe mazajenku masu yaki su kama matanku da 'ya'yanku su kwashe dukiyoyinku to wannan kaga kamar yana cewa wato ku fita ko kuma ku yi shiri umarni ne tare da ban tsoro cewa ga abin da zai same ku to wannan shine ma'anar al-inzar ban tsoro da kan cewar ku ba Allah in ku ba ku ba Allah ba akwai azaba wa dhikra lil mu'minin an ce alqur'ani wa'azi ne ga mu'minai me yasa ya zamanto ga mu'minai kawai anan sai aka faɗi muta Allah domin su ne kadai suke amfana da wa'azin alqur'ani domin ma'ana azzikra wa'azi alqur'ani ba wanda yake amfana da wa'azin cikin ta in ba mu'mini ba amma wanda wanda ba mumini ba idan aka yi masa wa'azi na alqur'ani to ko dai ya imani sai ya zamanto kan cewar ya zamanto cikin jinsin wanda suke amfana da shi ya zama mumini in ku bai imani ba to wa'azin da aka yi masa a cikin alkur'ani sai ya zamanto hujja a kansa ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wannan shine bayanin litunzira bihi ga bayanin gargadin da zaka yi da shi shine ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka saukar da shi ya zuwa gare ku daga ubangijinku shine alqur'ani wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi waɗansu majibinta lamari ba shi ba qalilan ma tadhakkarun amma kaɗan ne kuke wa'astuwa wato wannan shine gargadin na al-ittiba al-ittiba shine wato al'amal bishai aiki da alqur'ani ma'ana ku yi aiki da wannan alqur'anin da aka saukar da shi daga ubangijinku ba a ambaci sunan Allah ba anan sai aka ambaci sunan wato ubangiji na kuma ku al-mukhatabu rabbikum ubangijinku domin ya zamanto uslubi ne na janyo hankali cewa wanda ya saukar da shi ba wani bane illa ubangijinku aka nasabta ku ya zuwa gare shi wanda zai bada jin cewa tunda ubangijin naku ne don haka shine ne kyautata muku domin ma'anar rabbu shine wanda yake mahalicci kuma mai kula da halittar wato wanda ya halicce ku kuma yake kula da ku shine ya saukan muku da wannan dan haka ku bi shi saboda haka kamar wato abu ne wanda yake zai karkatar da zukata ya zuwa ga wato bin alkur'ani da aiki da shi sannan kuma bayan an yi umarni tare da cewa umarnin cewa ku bi alkur'ani ya kunshi rashin bin wanda ake bauta ma ba Allah ba amma sai Allah ya dada ya kuma saukar da hani dan ya zamanto takidi ne karfafawa ne akan rashin wato bin ashuraka rashin bin gumaka domin su ne maksudi da wato al'auliya al'auliya abinda ake nufi da alwali shine majibincin lamari wanda kake lizimtarsa kuma yake kake wanda kake lizimtarsa kuma yake taimaka maka dan haka ake itlaqin alwali ga annasir mai taimako almuhib masoyi alhalif wanda alhalif wanda yake eh, wato wanda alhalif wanda yake zai zamanto wanda yake kawance da kai mai kawo maka ɗauki da kuma alhalifa wanda za ka bari ya zamanto mai mare maka gurbi in baka nan duk saboda a kowanne daga cikinsu akwai ma'anar jiɗintar lamari to su kan mushrikai sun ɗauki gumaka zamanto waliyansu kamar yadda Allah ta'ala ya ce wallazina kafaru awliya'uhum at to Allah ya ce kada ku riƙi waɗansu majibinta lamari min dunihi waɗanda ba shi ba wannan umarnin Allah ne kuma abinda da alkur'ani ya zo da shi domin shi domin babu wani waliyi na haƙiƙa sai Allah am ittakhadhu min dunihi awliya fallahu huwal wali sun ɗauki wani ne ba Allah sun dauki waɗansu majibinta lamari ne ba Allah ba to kace ce Allahu huwal wali Allah shine kadai wanda yake majibincin lamari domin shi ne wanda yake ikon in ya jiɗinci lamarinka ya baka kariya ya baka taimako ya nuna maka soyayya dukkan wani ko wanda yake zai yi walici kuma bayan walicin Allah yake sannan Allah ta'ala ya ambaci rashin wato wa'astuwar su waɗannan mushrikai da cewa qalilan ma tadhakkarun kaɗan ne wato kuke kaɗan ne wa'astuwar da kuke yi ma dinnan masdariya ce ay qalilan tadhakkurukum tunawar da kuke yi wa'asuwar da kuke yi kaɗan ce wanda yake nuna kan cewar akwai wa'azi ga wanda duk ake karanta masa Alƙur'ani da lallai ya yi kokarin wa'asuwa da alkur'ani kamar yadda muka ambata lokacin da muka karanta suratul an'am ma'anar wa'asuwa da alkur'ani shine na farko ka kai kanka inda ake wa'azin Alƙur'ani, inda ake bayaninsa sannan idan ka ji ka wa'asu ɗin ma'ana in tsoratarwa ne ka tsorata idan kwadaitarwa ne ka yi kwadayi idan aiki ne aka kira ka aikata in hani ne aka hana ka hannu ya zamanto cewar baka ji dai alkur'ani ba sai ka yi ƙoƙari ka tallafa ma kanka tasirantuwa da alkur'ani wannan dan ka fita daga cikin da'irar waɗannan waɗanda ake musu gargaɗi kuma argaɗi da alkur'ani baya amfanin su ko don wannan makai kai tunda Allah ya zarge su da cewa kaɗan ne wa da suke yi kai kada ka faɗa cikin waɗannan na'am وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءوا to sai Allah madaukakin sarki kuma ya tsoratar da su hukubar al'umomi da suka gabata waɗanda suka ƙaryata manzanninsu ba su ba abin da aka saukar musu ba nan ya ce ku ba abin da aka saukar muku daga ubangijinku to da ya ce ƙalilan ma ta zakarun kaɗan ne kuke wa asuwa sai ya ce wa kan min ƙaryatin ahlaknaha da yawa da yawa alƙarya mun halakar da waɗanda ke cikinta mun halakar da ita ma'ana da ita da wanda wato wanda ke cikin ta kenan faja'aha ba'suna bayatan azaban mu sai ta zo musu bayatan a halin kasancewan su suna bacci da daddare aw hum qa'ilun ko kuma suna yin kailula wato lokacin da suka sun sun sun sake sun miƙe suna hutu a cikin gidajensu ba sa taɓa tsammanin wani tashin hankali zai zo musu a lokacin nan azaban mu ta sauka ga akan su fama kana da'awahum idja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin da'awarsu addu'ar da suka kasance suna yi bata kasance ba yayin da azaban mu ta zo musu sai dai kawai suka ce lalle mu hakika mun kasance azzalimai ai wato Allah madaukakin sarki ya gargadi waɗannan al'umomi ya gargadi waɗanda ake karanta musu alqur'ani da kada su yi kama da al'umomin da suka gabata wanda suna nan da yawa Allah ya saukar da azabarsu a gare da azabarsa a kansu a lokacin da ba sa tsammani lokacin da suka sakankance shine cikin dare ko kuma lokacin da suke cikin baccin rana wato alƙa'ila ita ce baccin rana ana ce mata ƙa'ila da ƙailula daga ƙala ya ƙilu ƙailan wa ƙailulatan wa ƙa'ilatan idan mutum ya yi bacci da rana yawanci shine baccin da aka yi daga lokacin da rana ta soma bacci da ta soma zafi daidai lokacin zawal har zuwa lokacin sallar la'asar idan kai bacci da safe ba ƙailula ba ne in kai bacci bayan la'asar ba kailula ba ne kailula wannan shine lokacinta to Allah ta'ala ya ce yayin da azabarsa ta zo musu su waɗanda suka rika, koma bayan Allah su zamanto waliyai ba su ba su kariya ba ba su taimake su ba taimakon da suke ƙauna da walicin jibintar lamari da suke ƙauna daga wajen gumakansu ba su zo sun cika musu ba ba su musu inkarin domin ba su musu inkarin abinda suke kuma ba su musu inkarin abinda suke aikatawa na zalunci ba domin a lokacin da azabar ta sauka ba su da wata addu'a da za su shine su nadama a lokacin da nadama ba za ta amfane su ba to a cikin wannan akwai gargadi da duk wanda yake yin laifi cewa yayin da rukun Allah ya zo masa zai gane cewar azaban nan da ta zo masa daga Allah saboda laifinsa ne lokacin nan zai yi nadama kuma lokacin nadama ba za ta amfane shi ba nadama tana amfanan mutum matsawar azabar Allah ba ta sauka ba amma inda azabar Allah ta sauka shikenan ba shi da wani hanzari na'am الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنقصن Allah ya ce fala nan Ladina ursila ilaihim to da sannu mu, wallahi zamu tambayi waɗanda aka yi aike ya zuwa gare su sune mutanen da manzanni suka zo musu wala nan Mursalin, kuma wallahi za zamu tambayi manzannin fala na kusanna alaihim il kuma lallai zamu ba su labari da ilimi wa ma kunna ga'idin kuma hakika mu ba mu kasance wato waɗanda ba sa nan ba waɗanda yake marasa sani na abin da yake afkuwa saboda su ba masu halartar abin da ya faru ba ne. a'a ba mu taɓa zamantowa marasa halartar dukkan abin da yake faruwa a doron ƙasa ba wannan yana daga tartibin bayar da labarin abin da yake faruwa ga wato mutane bayan aiki Allah ya ce da sannu zai tambayi waɗanda aka aiko su ne wato al'umomi Allah maɗaukakin sarki zai tambaye su ranar alkiyama ne wannan kowa za a tambaye shi wa yau mai nadihin fa ƙulu ma za jabtumul mursali yayin da ka tuna a ranar da yake kiransu sai ya tambaye su wani jawabi kuka ba ma manzanni kuma wannan kowa in ya shiga kabarinsu sai an masa tambayar nan tun kafin ranar alkiyama za a ce man rabbuka ma dinuka ma qauluka fi dhalika fi ar-rajul alladhi ja'ak me wane ne ubangijinka menene addininka me ka faɗa dangane da wannan mutumin da ya zo maka dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam shine tambayar da za a yi menene maganarka menene jawabinka ga annabi sallallahu alaihi wasallam mumini ya ce ubangijinsa shine Allah addininsa shine musulunci kuma abinda ya faɗa ma wannan wanda ya zo masa shine shi ya yadda kan cewar manzan Allah ne kuma bawan Allah ne sannan sai a ce masa nam salihan kai bacci kana cikin aminci Allah ya sanya mu a cikin wala nas'alanna al-mursalin kuma wallahi za mu tambayi manzanni dukkan manzanni sai an tambaye su wannan shine Allah ta'ala yake faɗa a cikin suratul nisa فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا كتنا يا يا حالن كذي كسنشي يا عند مكزو دمي شيدا أكن قوة الأمة سوني النباوة قوة قوة الأمة ذا أكاو النبي إذن الله ya shin an isa muku da sako sai ce ma ja ana min bashirin wala nadir babu wani mai mai albishir babu wani mai gargadi da ya zo mana sai a kirawo annabin a ce sun kai ba gare ka muka ba mun aika ka ba sai ce Allah na isar sai Allah ya ce waye zai maka shaida sai Allah ta sai annabi kowane annabi sai ce al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su zo su yi masa shaida sai Allah ya ce me ya sanar da ku bayan ba ku zamani da shi ba sai ce Allah ka aiko mana manzanka ya zo ya gaya mana cewa ka aiko annabi wane da annabi wane zuwa ga mutanensa kuma ya isar kuma sun karyata shi kuma Allah ka halakar da su shi ka tsirar da shi saboda haka a ce to kowa ya zai muku shaida sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya al'ummar sa shaida shi kan ba a buƙatar wani ya zo ya masa shaida ya masa tazkiya akan shaidarsa shine da aka karanta da Abdullahi ibn Mas'ud yana karanta yana karanta masa suratul Nisa da ya zo wannan ayar sai ce dakata haka dakata haka sai ya daga kai sai ya ga hawaye na ta kwarara daga fuskar Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan tambayar da manzanni za a yi shine za a tambaye su kun isar da sako ya zuwa ga mutanen su? wannan a tabbas abu ne wanda yake zai faru ranar alkiyama shine Allah ta'ala ya ce bayan kuma ya tambaye su to sannan kuma Allah zai ba su labarin abin da suka aikata fala na kusanna alaihim bi ilmi za mu yi musu bayani za mu ba su labari bi ilmi da ilimi mai girma domin wannan ilimin din tankir din litta azimi domin girmama wannan ilimin ne lalle ko wannan ilimin ya isa tunda kowa mutum in ya ga littafinsa ma kawai zai mamakin abin da ya kunsa na ilimi yace mali hadha alkitab la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan wani irin littafi ne baya barin wani abu karami wani abu babba face ya kiyaye shi to ballantana kuma Allah da zai zo na dil ba littafi wannan littafin mutum ɗaya ne fa mutum yake faɗan haka to na kowa da kowa inda na duniyan nan ne ma da ake zamani da su kaɗai ya isa ana da wajen biliyan biyar a bayan ƙasa ballantana kuma ana magana tun daga adamu alaihi salatu wassalam har tashin alkiyama saboda haka kissar da Allah zai bayar ga mutane wanda zai zamanto shaida akan abubuwan da duk muka aikata kissa ce wanda yake aka gina ta a bisa ilimi shine sanin Allah shi yasa Allah ya karfafa wannan ilimi ya cewa wa ma kunna ghaibi ai ba a wani waje muke ba ba halartar ba da aka yi duk abin da aka akan idan mu da kan sanin mu akai domin Allah madaukakin sarki ba zai yi ya zamanto ga'ib ba shi hadir ne yana nan ma ya kunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah duk wani taro na sirri da aka yi mutane uku ne suka taru suna taron to Allah shine na hudu yana ganin su yana jin su yana sane da abin da suke yi wala hamsatin illa huwa sadisuhum in su biyar ne to Allah shine na shida wala ajna min zalika wala akbar ko kasa da haka ko sama da haka illa huwa ma'ahum face na tare da su thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah sannan ya ba su labari da abinda suka aikata rana al shi ne wannan fala na qusanna alaihim bi ilmin domin yana nan a lokacin da suka yi wannan ba ya zamanto baya nan bane na'am والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ما كانوا بآياتنا يظلمون الله يتي والوزن يومئذ الحق ميزاني a wannan rana wace rana ce shine yau ita ce fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim yawma nas'alanna Ladina ursila ilaihim a ranar da muke tambayar waɗanda aka yi aike zuwa gare su kuma muke tambayar su waɗanda aka su yan aiken manzanni to a wannan rana to mizani a wannan rana na wato gaskiya ne a cikin alhaqqu dinnan akwai ma'ana biyu mizani gaskiya ne ai wato haqqun tabbatacce ne akwai shi ko kuma wato mizanin na wannan rana alhaq al'adal adalci ne wato mizani a wannan rana adalci ne da rashin cuta babu zancen tawaya babu zancen zalunci duk ma'anar tabbas ne haka ne domin mizani gaskiya ne duk wanda ya yi inkarin mizani ya yi inkarin ɗaya daga cikin shi, ɗaya daga cikin abin da ya danganci ginshiƙen imanin nan na imani da ranar lahira domin abin da ake nufi da imani da nalar lahira shine kai imani da afkuwarta da kuma abubuwan da suke faruwa a wannan rana wanda daga cikin abin da yake faruwa shine awo da za a yi na ayyuka kamar yadda ya zo a cikin hadisi hadisin bifaka cewa mizani ina yana da kiffa guda biyu yana da hannu guda biyu hannu ɗaya ana ɗora kyawawan ayyuka hannu ɗaya ana ɗora munanan ayyuka an yi saɓani na me ake aunawa waɗansu hadisai sun nuna kan cewar littattafan wato takaddun da aka rubuta aikin su ake aunawa da haka a cikin hadithul bitsaka aka ce za a zo da mutum wanda ga iya miyagun ayyukansa nan takaddu tuni aka ɗora a mizani mizaninsa gefen hagu ya zamanto kan cewa ya yi rinjaye sai a ce a duba a gani yana da wani aiki sai a duba a gaba shi da wani aiki na kirki sai a ce to sai wata ƴar karamar takarda albisaka kati sai dan wani kati wanda a ciki an rubuta la ilaha illallah wato yayi shaidar la ilaha illallah sai Allah ya ce ai ku dauko ku tsora masa ai ni bazan zalunce shi ba sai ce Allah ai ka da bata lokaci me wannan dan kati zai akan wannan sai ce a ah, ai ni nayi alƙawari kan cewa bazan zalunci kowa ko da misqala darratin ba ko da kwaye zarra ce ta aiki za a auna ta sai a ɗora wannan bitsakar da la ilaha illallah sai ta kasa sai sama da wa'annan miyagun ayyuka wanda yake nuna muhimmancin imani da kuma ƙoƙarin mutum kai dai ka mutu a kan imani duk abin da ka san zai kai mummunan ƙarshe to ka guje shi don baka sani ba wataƙila ba za ka mutu akan imani ba me zai kai mummunan ƙarshe rashin tuba kana laifi kana laifi ka ki tuba to idan ka mutu akan wannan laifin akan laifin za a tashe ka ko ba ka da tabbas cewa za ka mutu da imani abin da yasa ake jin tsoron rashin tuba kenan saboda gudun mummunan ƙarshe da zunubai da aka ce suna sa mutum ya samu mummunan ƙarshe irin cin riba yana daga cikin abin da ke sa mutum ya yi mummunan ƙarshe kamar yadda aka ruwaito a cikin muka karanta a cikin tafsirin ah, ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba Afatan wata wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati uiddat lil kafirin to saboda haka mizani aka ce wannan kauli na farko kenan cewa takaddun ayyukan ake aunawa kauli na biyu shine kan cewar wato ayyukan ne sai Allah madaukakin sarki ya mayar da su jiki sai a auna domin kamar yadda aka ce suratul baqara da ali imran za su zo ranar alkiyama kamar girgije Hajari. ka annaha gamamatan kama hadin wato karatun da mutum yake na suratul baqara da suratul ali imran ladan karatun sai a mayar da shi da kama na wani jiki to wannan ayyukan da mutum yake aikatawa su ake aunawa kaga an ce ai a cikin hadisin albara hadisin albara ibn azib hadisin wato mutuwar mumini da mutuwar fajiri an ce bayan mumini ya amsa tambayar mala'ikun kabari sai wani mutum mai kyakkyawar kama saurayi mai kyawawan kaya sai ya zo ya tashe shi ya ce ya tashe shi zai yi zance da shi sai ce kai kawa ne wannan fuskar ka fuskar wanda ya zo da alkhairi ce kuma kamar ka kamar wanda ya zo da alkhairi ne sai ce ai ne kyakkyawan aikinka. wato kyakkyawan aikin da kake yi su sallah da azumi da sauransu shine Allah ya mai da shi a kama ta mutum wanda ya zo ya zo wanda kai wannan kuma duk Allah madaukakin sarki yana da iko akan duk abin da ya so kuma tsarin halittarsa a duniya ba lalle ya to shine tsarin halittarsa a lahira ba kamar yadda ya mana tsarin halitta a nan muke tafiya akan wannan ba tare da yin shawara da mu ba sai dai kawai muka gani muke karantawa to a lahira shi ma akwai tsarinsa wanda ya yi wanda sai mun je can za mu gano amma ana ba mu labarin waɗansu daga ciki dan a kusantar da shi ya zuwa gare mu mu imani to mun yi imani to wannan shine kauli na bi kauli na uku cewa ainihin mai aikin ake aunawa wanda ya aiki shi za a dora akan mizani saboda haka mai aiki na kirki sai ya nauyi mai mummunan aiki kuwa sai ya zamanto wato kamar takarda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yawa daga cikin mutane rana alkiyama ana ganin sa wato mai cika ido amma a wajen Allah ba shi da nauyin komai kuma aka ruwaito hadisin abdullahi bin mas'ud ya zo zai hau kan bishiya ya kariyo atuwaki to da ike shi mai karamin jiki ne kuma ɗan karami ne wato idan mutane suna zaune in ya tsaya iyakar tsawon yana kaiwa zuwa kansu ne iyakar tsawonsa kenan amma kaga manya-manya gagga-gagga wajen ilimi irin su alkamata bin waqqas su abi wa'il shaqiq ibn salama su Muhammad ibn su Abdurrahman ibn al-Aswad manya-manyan malaman tabi'ai da suka reni malaman da suka reni irin su Abu Hanifa su ne almajiransa in yana tafiya suna baya sai ya hana su ya ce wulaƙanci ne ga wanda yake bi kuma rudu ne da sanya girman kai ga wanda ake bi ko dai ku taho mi sau ɗaya ko kuma duk ku yi saboda girman ilimin sa haka ake bin sa malami ne na alqur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake son ya karanta alqur'ani kamar yanda aka saukar da shi to ya lizinci qira'ar ibnu abdi um ne abdullahi ibn mas'ud kuma faqihi ne kuma shine ya assasa madrasatul hadith a kufa ya assasa makarantar riwayar hadisi a garin kufa tun kafin zuwan sauran sahabbai irin su abu musa ashari su mughirata bin su sayyidina ali tukuna su abu musa al-ash'ari da su mughirata bin shu'ba dan shi abdullahi bin mas'ud tun zamanin sayyidina umar ya je kufa sayyidina umar yace na fifita ku a kaina da abdullahi bin mas'ud na hakura na fifita ku a kaina saboda in so na ne kada ya rabu kada in rabu da shi to shine da ya hau zai yanki a aswakin nan sai ake ta kallon wato ƙaurinsa ake ganin siranta da kankantar kafar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ata'jabuna min saqi kuna mamaki ne akan wato tirantar kafarsa wallahi lahuma indallahi asqalu min jabal uhud a wajen Allah sun fi dutsen uhud nauyi sun fi dutsen uhud nauyi to a wannan ne yasa malamai suke cewa me aikin shi ake aunawa ko ba girman jiki ne yake sa nauyi ba matsayin mai wannan jikin a wajen Allah daga ayyukan da ya aikata to Allah ya sanya mu wanda za su nauyi a wajen Allah Allah ya ce faman faqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wanda duk mizanin sa yayi nauyi to waɗannan sune mara marabautan aka yi ta'arifin al-muflihun da an ta'arif dan a nuna sune kaɗai kadai masu alfalahu ba wasu su ba wa man haffat mawazinu wanda ko mizanin sa yayi rashin nauyi fa ulaika alladhina khasiru anfusahum waɗannan su ne waɗanda suka taɓar da kawukansu suka yi asarar kawukansu bima kanu bi yau nemo saboda abinda suka kasance suna suna yin zalunci da ayoyinmu suna yi na zalunci da ayoyinmu ma'ana wato mutane biyu ne akwai wanda mizaninsa zai nauyi waɗannan su ne masu rabauta domin duk wanda mizaninsa ya nauyi shine ya rabauta an ce wannan yana ɗaya daga cikin lokaci ya zo a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da mutum ba zai tuna kowa ba sai kansa sai aikinsa ɗa ba zai tuna uba ba uba ba zai tuna ɗa ba miji ba zai tuna mata ba uwa ba za ta tuna ɗa ba a wajen waɗannan abubuwa guda uku da lokacin da ake auna wa mutum mizan ayyukansa yana gani zai to man sakulat mawazinu ko kuma man haffar mawazinu wannan baya tuna kowa sai kansa nafsi nafsi yake da lokacin da za ake kira za a raba takarda ta natijar aiki wanda ya tsira a bashi takardarsa ta hannun dama wanda ya halaka a bugi kirjinsa hannun ya keta kirjinsa hannun hagu ya keta kirjinsa ya fito ta bayan bayansa ya karbi takardar ta baya da kuma lokacin da ake wucewa kan sirat lokacin nan babu babu lokacin tashin hankali na ranar alkiyama irin waɗannan wurare guda uku Allah ya amincar da mu to wanda Allah ta'ala ya ce waɗanda mizanin su ya nauyi su ne masu rabauta masu falahu wanda kuma mizanin su bai nauyi ba to wannan su ne suka tabar da kawukansu aka ce hasiru sau suka yi hasara kawukansu wato kamar mutum rayuwarsa ita ce jarinsa idan bai ba Allah ba kamar yayi asarar jarinsa ne ba wanda ya san ciwon asarar jari irin wanda yake kasuwanci wanda yake kasuwanci ya san ma'anar mutum ya asarar jari ka shiga cikin kasuwanci da uwar kuɗi da ba a maganar riba uwar kuɗin ma bata fito ba ka yi asara ka durkushe to rana alkiyama haka mutum wanda bai yi bi Allah ba wanda mizaninsa bai yi nauyi ba to shine wanda yake yayi asarar kansa yayi domin rayuwarka shine ita ce jarinka rayuwarka yau da gobe ɗin da kake shine jarinka to ran da mutum ya yi asarar wannan rayuwar shikenan don babu wata rayuwar bayan wannan shikenan me yasa suka yi asara Allah ya ce saboda zaluncin da suke da ayoyinmu zalunci da ayoyin Allah shine su karyata su su izgilin ana karanta su su kunnan uwan shegu da su su al-i'rab su kauda kai sannan kuma su saddu su hana mutane su bi ayoyin Allah yana daga cikin hana mutane a bi ayoyin Allah yayin da ake yin wa'azi ta hana mutane jin wa'azi ko kuma ka hana a yi wa'azi ko kuma ka yi shegantaka don kada a ji wa'azi akwai waɗansu da lokacin da ake karatu su kuma lokacin nan za su zo su shirya wata sharholiya ko wani biki don a hana mutane jin wa'azi ya daga cikin zalunci da ayoyin Allah a mutane suna wasa da waɗannan abubuwan suna ganin ƙanana ne amma manya ne a lokacin da muke lokacin da muke karatu a jami'a lokacin nan an soma wato ta'alimi a masallatai dan da jami'o'in mu in mutum ya kiran sallah da jami'an nan ta zaria idan ka je kai kiran sallah sai a ce aro wai a kai ka aro ciko wato wani asibitin mahaukata ne a bekuta ba a kiran sallah a hankali ya zo yanzu amma ka ga masallatai ga sunan a jami'o'i sai a kiran sallah ka ɗauka makan cewa wato a makka kake ko a madina amma da ba a yi sa a kiran sallah ba to in ana karatu akwai waɗansu su kuma lokacin da ake karatu tsakanin magariba da isha ko bayan sallar la'asar in ana karatu lokacin nan za su sanya bob mali kuma su sa shi da ƙarfi don a hana ma jin karatun ya zama to sai kiɗan kawai ake ji to wannan duk yana daga cikin zalunci da ayoyin Allah yana daga cikin zalunci da ayoyin Allah Allah ya kiyashe mu a kafin mu tashi karatun nan akwai wani jan hankali da nake so na yi kan wata tambaya kan wani a wata tambaya da aka aiko min a ya ce sheikh jiya ka ce akwai malamin hadisi haddasa na baya shiga sahu a dinga kula da irin wannan furici domin akwai malami mai irin wannan sifa wanda dugarin nan yana gaba wajen aiki da yada hadisi Allah jama'a nayi magana akan malamai ne ko ku nayi magana akan masu riwayar hadisi masu riwayar hadisi wanda ake ambatansu a cikin littafan aljarh wa ta'dil to ina son irin wannan dan abin da ya magana ta mun ciwo dan yayi hukunci ne a kaina bai fahimci magana ta ba amma yayi hukunci a kaina inda ya ce bai fahimta ba yana son a bayyana masa sai in bayyana masa amma ina da haƙƙi ya zamanto kan cewar ya zamanto na yi fushi saboda an taɓa haƙƙina don ya yi hukunci a kaina ba da adalci ba ba da gaskiya ba ba da ilimi ba a bisa rashin fahimtarsa don ni muna magana ne akan marwaita hadisi wanda an batun su ya zo a cikin zafin jarhuwar ta'adil ba tarbiyyar da aka yi min bace in rinka gogar zana ga wani malami ba wanda nake ganin martabarsa irin malamai dan su suka rene ni kuma su suka haife ni saboda haka baya daga cikin baya daga cikin tarbiya ta in ce zan yi magana akan malamai dukkan malamai da suke karantar da sunna da suke karantar da addini ina girmama su ina darasha su kuma ina tawassuli da sona gare su da girmama ta gare su a wajen Allah jalla wa ala saboda haka kada ya dauka ni irin wanda za a sa shi a cikin wannan fitinan ne dan akwai waɗanda aikin su kenan nema suke yi su soka su soka fitina tsakanin ɗaliban ilimi tsakanin malamai to Allah ya ni ba za ka same ni irin wannan ba saboda haka duk wanda bai fahimci wannan maganar ba wanda magana ta akwai wani ai daga cikin yan uwa wanda yake shi yana majalisin kuma daga ji ba a majalisin nan yazo ya ji ba ya ji wani abu ne daga cikin rediyo kuma inda ya tsaya ya ji da zuciyarsa da tajridi ba zai ba wannan fahimtar ba dan babu abin da ya faɗa babu abin da na faɗa dan kawai na ce malami mai riwayar hadisi ne wanda yake yana riwayar hadisi ya ce haddasana da sauransu ai ban ce malam mai haddasana ba saboda haka yana so abin nan ina tuhumar sanima a kan cewar yana da wani mugun nufi shi sai mu wannan mummunan fahimtar sai daga cikin ɗalibai ya tambaye ni ina fita a nan wajen ya ce dan Allah in gaya masa sunan wannan ramin na gaya masa nace ba wani bane tunda kowa zai iya zuwa ya ci bincika a cikin littafai al ibn arfa'a al ibn arfa'a ɗaya daga cikin masu riwayar hadisi yana tsabakan malaman imam malik duk wanda yake so ya je ya bincika ya ji a cikin mizanul i'tidal a cikin sauran tufan hadisi zai ga wannan kisar da aka ambata a kai ko magana ana magana hada sawu ne sai na kawo ta ta fuskar munasaba cewa akwai mutane wanda yake cikin ɗabi'a su haka ciki kuma wannan ɗabi'a ce da shari'a ba ta yarda da ita ba kuma shi shi ne ma abin tuhuma yake tuhumar malami na sunna da cewa wai ɗabi'arsa haka take hmm? ta ya za ka malamin sunna wanda kai da kanka kai masa shaida yana shine shine shine jagaba wajen yada ilimin hadisi ka tumce shi da cewa wannan shine ɗabi'arsa ba mu yadda da kai ba akan abin da ka faɗa saboda haka da Allah ɗaliban ilimi ku kula mutum Allah maɗaukakin sarki ya sifanci ya bayyana sahabba ya bayyana mutane da cewa alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana idan ka ji magana ka ɗauke ta a mafi kyawun fassararta kada ka ɗauke ta a mummunan fassara idan ka ɗauke ta a mummunan fassara to babu abin da za ka gani ta shari kuma kanka za ta dawo don haka da Allah mu kula da tarbiyyar da Allah ya mana a cikin alqur'ani alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ya Allah roƙonka a wannan sa'a ta ranar juma'a wadda kake karban addu'a bayinka Allah ka yafe mana zunubanmu Allah ka gafarta mana Allah ka ji kan iyayenmu Allah ka ji kan malamanmu Allah ka shirye mu ka shirye 'ya'yanmu ka iyalanmu Allah ka aminta da mu daga dukkan bala'i ya Allah ka bamu albarkacin waɗannan kwanaki na ƙarshen Ramadan Allah ka sanya mu cikin waɗanda suke muwafaka da tsayuwar daren Lailatul Qadr Allah ka sanya mu cikin wanda aka yi musu muwafaka da Lailatul Qadr Allah ka sanya mu cikin wanda suke tsayuwar wannan dare imanin wahdi saba Allah ka sanya mu cikin waɗanda kake yantawa a waɗannan darare Allah dukkan alkhairan da kake raba ma bayinka a cikin waɗannan kwanaki na wannan wata Allah ka ba mu cikakken rabo a cikin su Allah ka sanya mu cikin waɗanda suke tafabbu. ya Allah ka sanya mu a cikin masu azama wajen bautar ka a cikin waɗannan kwanaki ya Allah wanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya wanda suke cikin bashi Allah ka yaye musu Allah ka biya musu wanda suke cikin talauci Allah ka ba su Allah ka yaye musu Allah ka wadata su Allah ka yalwata musu arzikin su ya Allah waɗanda suke marasa ayyuka Allah ka ba su aiki ya Allah wanda suke fatattu tababbu sun karkace hanya Allah ka dawo da su hanya ya Allah ka sanya albarka a cikin wannan al'umma tamu Allah ka sanya albarka a cikin wannan al'umma tamu ka ba mu lafiya da zaman lafiya da imani Allah ka ba mu imani da lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka inganta shugabancin wannan al'umma tamu Allah ka ba mu shugabanci nagari a cikin wannan al'umma tamu Allah ka inganta shugabancin wannan al'umma mu. ya Allah ka sanya shugabannin mu su samu kyawawan masu ba su shawara wanda za su sanya su akan hanyar gyara Allah ka nisantar da su daga miyagun masu ba su shawara wanda za su karkatar da su daga hanyar daidai ya Allah muna roƙonka da ka ba mu albarkacin wannan sa'a Allah ka karɓi addu'o'in mu dukkan bukatunmu da wanda muka da wanda muka ambata maka da wanda ka sani a cikin zukatanmu ya Allah ka ba mu biyan bukata Allah ka ba mu biyan bukata Allah ka ba mu amsawar addu'o'in mu a cikin wannan sa'a mai albarka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين